This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Ba sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu, Za ku ji sharhi a kan mahimmancin watan Muharram wanda shine wata na farko a kalanda addinin Musulunci. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kiran da hukumar kiyaye annoba ta yi a jamhuriyar Nijar game da ranar kiyaye bala'o'in da ke aukuwa a duniya. Za kuma ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da tsohuwar 'yan majalisar wakilan Najeriya. Hajiya Sa'adatu Sani game da sunayen ministocin da aka sake fiddawa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kun gamsu da sunayen ministocin da aka sake fiddawa har ma da wa'anda ake kan tantance su yanzu haka. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta amince da matsayar da aka cimma kan batun nukiliyanta da manyan ƙasashen duniya shida. Kamfanin dalancin labaran ƙasar na Iran mai suna IRNA ya ce 'yan majalisu 161 suka amince da yarjejeniyar yayin da tara suka ki amincewa a kuma daidai lokacin da wasu goma sha uku suka kaurace wa jefa ƙuri'ar. Tun kusan wata guda da ya gabata ne dai Majalisar Dokokin Amurka ta kammala yin dubi akan wannan yarjejeniya. inda 'yan jam'iyyar democrat suka dakile wani yunkuri da 'yan republican suka yi na amincewa da matsayar da aka cimma iran da gungun kasashen da suka hada da amurka da china da burtaniya da faransa da rasha da kuma jamus sun cimma wannan matsaya ne a watan yulin da ya gabata bayan kammala tattaunawar da aka yi ta kara wa'adinta a ƙarƙashin wannan yarjejeniya iran za ta takaita girman shirin nukiliyanta wanda hakan zai sa a kakkaɓe mata takunkumin da aka kaba mata waɗanda ke yin illa ga tattalin arzikinta a 'yan shekarun nan Masu gudanar da bincike a ƙasar Holland kan haɗarin jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 wanda ya faɗi a gabashin Ukraine sun ce harbo jirgin aka yi da makami wato da makami mai linzami daga wata na'ura ƙira ƙasar Rasha. Masu binciken sun bayyana sakamakon ne a yau Talata a wani taron manema labarai a birnin Hague, inda aka jingine wani bangaren jirgin a gefen taron da kuma wasu daga cikin baraguzan da aka tattara waɗanda aka makale su a jikin wani ƙarfi. Shugaban binciken Mr. Jibbe na hukumar kara haɗura a ƙasar Holland ya gaya wa iyalan waɗanda haɗarin ya ritsa da su da kuma manema labarai cewa an harbi jirgin ne ta ɓangaren hannun hagu da wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasa. ya ce hakan ne ya kuma sa jirgin ya fashe nan take a sararin samaniya shugaban binciken ya ƙara da cewa kasar Ukraine ce ke da alhakin rufe yankin a matsayin wanda aka hana jirage yin shawagi. kuma babu wanda ya yi zaton jirgin na cikin hadarin a wannan lokacin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sa ido na kungiyar tarayyar Turai a zaben shugaban kasa da aka yi a Gini sun ce zaben na da alamun sahihanci duk da irin matsaloli da aka fuskanta wajen gudanar da shi. A yau talata shugaban tawagar masu sa ido na kungiyar Frank Angel ya bayyana hakan. sai dai kalaman nasa sun yi hannun riga da matsayar da bangaren masu adawa ya dauka na cewa an tafka magudi domin a baiwa shugaba alfa konde damar samun nasara yan adawa dai na neman a soke wannan zaɓe wata sanarwa da kungiyar tarayyar turai ta fitar mai shafuka hudu ta nuna cewa zaben ya fuskanci matsaloli da suka shafi rashin sanya sunayen masu zaɓe a tsarin harufa da kuma takaddama da ta kaure kan yaushe ya kamata a rufe rumfunan zaɓe sai dai a wata hira da yi da muryar amurka angel da ya jagoranci tawagar masu sa idan ta kungiyar tarayyar turai ya ce ba za a iya tabbatar da zargin da bangaren 'yan adawa ke yi na cewa an cika akwatunan zaɓe da ƙuri'u ba zuwa yanzu dai hukumar zaɓe ba ta fitar da sakamakon wannan zaɓe ba wanda ake sa ran zai baiwa shugaba kwande damar yin wa'adi na biyu daga ƙarshe bayan da 'yan takarar neman shugabancin ƙasar amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican suka yi muhawararsu sau biyu a yau takwarorinsu a ƙarƙashin jam'iyyar democrat su ma za su kara a birnin las vegas a karo na farko a yakin neman zaben shekara mai zuwa hankula dai za su fi karkata ne a kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka miss hillary clinton wacce ta fi karbuwa a tsakanin 'yan takarar za kuma ta fafata ne da wasu 'yan takara hudu da ke neman kujerar takarar shugabancin kasar ta amurka sakamakon kuri'ar jin ra'ayi da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa Hillary na da kashi 40 cikin 100 wajen karbuwa sannan mutumin da ya fi kalubalantarta ta Bernie Sanders na da kashi 25 cikin 100 wato a mataki na biyu. Ta wani bangaren da wannan muhawarar za ta bambanta da ta 'yan jam'iyyar Republican shine 'yan Democrat ba su mai da hankali wajen suka juna ba, wanda hakan ke nuna cewa muhawarar za ta fi karkata ne kan irin manufofin inda za su karkata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla gobe wasu jihohi a Najeriya saka ba da hutun sabuwar shekara bisa ga kalanda addinin Musulunci. al'ummar musulman duniya na murna da bukukuwan shigowar sabuwar shekarar musulunci ga mahmud ibrahim kwari da karin bayani yanzu haka dai wasu daga cikin gwamnatocin jihohin tarayyar najeriya da suka hada da kano da jigawa da sokoto da kuma jihar oshin sun ba da hutu ga ma'aikatansu domin murnar wannan rana a shekara ta 2004 ne gwamnan kano na wancan lokaci malam ibrahim shekarau ya ba da hutu ga ma'aikatan jihar domin karrama wannan rana ta ɗaya ga watan almuharram Malam Isaac Zubairu da ke zaman na'ibin limamin masallacin Juma'a na Murtala a nan Kano ya yi tsokaci dangane da tarihin wannan rana ta ɗaya ga watan Muharram a kalandar Musulunci. Ubangiji wa ta'ala shi ya tsara wannan ya kawo mana inuna mana domin ba ma kalanda ba maganar watannin tukuna a musulunci watan muharram shine watan ɗaya dama ubangiji subhanahu wa ta'ala ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal min ha arba'atun hurum wato watannin musulunci wata goma sha biyu ne a cikinsu akwai guda hudu wanda Allah ya ware su masu alfarma to muharram shine farkon wata wajibi mu tsaya mu yi ilimi mu fahimci menene wata kuma wata kwanansa nawa annabi yake yi mu kirga kada sai kudin kullum sai wata ɗaya muka sani shine za mu yi ta rigima a kansa in ka kiyaye tun daga yanzu watan ɗaya na almuharram tun daga wannan za ka yi ta kirge sai ka ga shinkan in ramadanu ya zo ran yaushe ne yake tsayawa yaushe zai kama in ya kama shinkan da ya ike kamawa shi kuwa malam muhammad dauda loko makera a birnin kano jan hankali ya yi akan abu na farko da musulmi ya kamata ya yi a wannan rana abin da musulmi ya kamata ya yi lokacin da aka ce an shiga sabuwar shekarar musulunci shine ka yi wa kanka hisabi tun kafin ranar hisabi ta zo allah ya maka hisabi sai ka zauna ka ce a kwana 365 da suka wuce menayi na alkhairi menayi na sharri menayi na taimakon mutane mene yi na cutar da wani mene yi wanda ya kamata na tallafa al'umma na ke tallafawa mene yi wanda aka bani haƙƙi ba haƙƙin bi isa ba duk sai ka zo na kai tunanin wannan ka gano wanda za ka iya gyarawa tsakaninka da Allah sai ka gyara wanda za ka yi gyara tsakaninka da al'umma tsakaninka da mutane sai ka nemi afosu ka nemi yafe su ka kuma gyara tsakaninka da Allah a gaba wannan shine abin da farkon abin da dukkanin mumini musulmi ya kamata ya fara yi wasu daga cikin al'ummar musulmi sun bayyana kaɗan daga cikin burika da kuma kudurorin da suke muradin cimmawa a wannan shekara ta 1437 a wannan sabon shekara na so na fatan cimma abubuwa da dama daga cikinsu akwai fatan ganin cewa yadda aka yi aikin hajjin bana aka wannan shekara da muke ban kwana da ita lafiya allah ya sa wannan shekara ta musulunci ya zama cewa an yi wannan aikin hajji da ni ina addu'a ubangiji allah isa allah ya ƙara bani iko in ci gaba da ziyartar yan uwa da abokan arziki da aiwatar da ayyuka na alkhairi da yin abubuwa da addinin musulunci ya ba wa dukkanin musulmi ya aiwatar da shi a duk lokacin da yake rayuwarsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaishe da Muhammad Ibrahim Kwari. Kasancewa yau ranar kiyaye annoba da bala'o'i ta duniya ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, hukumar da ke kula da rigakafin annoba ta ƙudura aniyar tsara ayyukan magance wannan matsala a can jamhuriyar Nijar kenan. Ali Sa'idu, wakilin sashen da ke kula da rigakafin annoba a ofishin Firayim Minista, ya yi bayani a wata hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari. Abin da muka sa kamar ayyuka gabanmu na harko al'umma ta fahimta ta ta san da akwai alloba so kuma gano cewa in an ka samu wajen bangaren rigakafi an ka aiki shi yau rigakafi in an ka ɗauki yanzu misali ba ɗauki harka ambaliyar ruwa yau akwai al'umma da yawa wurin da makwantar ruwa ce suke zuwa suna gini kenan ana iya kare wannan matsala in an ka bar gini a wannan wurin in an ka ɗauka kamar harkar eh, gobara ta dashi wasu huta ce suke kunna ba su kashewa in an ka doka a cikin gari ma ana ganin yau garuruwa da yawa in suka kwaso cawa ko kara daga gonakai sai su kasu dibga a cikin gidaje kuma wurin da ake wasa kuta kan ga wannan duka hatsari ne don ka eh, waɗannan kenan waɗannan duk abin da aka gano matsalar in an da raida akwai matsalar ta kwan ka gano me ke haddasar da ita kenan ana iya a kiyaye da ita insha Allah to a cikin irin bayanin da kai kai magana kamar akwai wasu fusa'o'i wanda na iyaye da kakanni wanda mutanen da suke kamar amfani da su wurin gane kamar in za a samu wata faruwar wata alloba to wannan kamar eh, in gaba ta kiya a kuma bani za a yi kokoya ne <laughs> a <laughs> ba in gaba take a kuma baya bane kamar yadda an ka ce komi yau dubarori al'umma kowa yana da abin da zai kara ma wani shine ake diba kimiyya lalle tabbas suna aiki ana akwai fasahohi na kimiyya amma ba su isa tunda ba ko ina bane ake da karfin a aikata waɗannan fasahohi na kimiyya a gargajiyance akwai wasu alamu da ke iya gano waga alluba na iya fakana ana iya aiki da kimiyya a watsar da waɗannan dubarorin cikin al'umma don su gano su masu rika aiki da su kenan taimaka ma juna ne za su yi da kimiyya da gargajiya. To madalla. Biyo bayan sunayen ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya fidda matasa da wasu 'yan Najeriya sun kuka akan waɗanda aka zaɓa. Ko me masana za su ce game da wannan? Tambayar da abokiyar aikin Jamila Kabiru Fage ta yi wa Hajiya Sa'adatu Sani tsohuwar 'yan majalisar wakilai kenan sai ta ce. Idan kika zo da waɗanda aka tantance yau kowanne tambayar da aka mishi a fannin shi ya yi ƙoƙari kwarai da gaske. idan kika lura irin amsoshin ita amina ta bayar kin ga ta yi daidai da ta zama minista kuma duk inda aka sata za ta yi aiki iyakacin yin ta abin da mutane su bace gane shi ne hausawa sun ce dambo in ya yawa baya ya jin mai to gara da a tara tsarkaci gara a bada kaɗan mai amfani zaka mu yanzu kamar yadda shi wani shugaban ƙasa ya tulo wannan guda uku mata yanzu kuma ya ƙara ɗaya ba mu cire zaton cewa nan gaba akwai wurare da yawa gwamnati sun bi giwa ce za a saka mata waɗanda suke kuma ƙwararru. Idan kika ce matashi eh, a Najeriya matashi mun samu wani ƙarni da aka sa eh, matashi ɗan shekara sittin da biyar ana ce mashi shine youth leader. Mm. Saka matashi daga wani shekara. Dan na san akwai honorable almakura matashi ne tare maka majalisa da shi yaro ne kuma ni ya ga cewa idan ya shigo zai ba da gudunmawa matsayin shi matashi. Saka ba ma tsammanin sai an sa ɗan shekara goma sha bakwai ko sha takwas ko kuma shekara ashirin za a ce matashi akwai waɗanda suke sun ta sama shekara ɗan talatin talatin da biyar kuma sa ba da guduma mai kyau saka su ma mun sa su a ƙarƙashin matasa kuma ni dai har yanzu na son kar mu ce mata kar mu ce matasa mu ce mata waɗanda su ga za su iya masu ilimin da su iya da kuma matasa ma wanda ke da abin da su ba da guduma domin kamar yadda ake kukan cewa wannan Najeriya ta zo wani karni na canji ya kamata canjin nan ya zama cewa a sa mutane wanda su bauta ma Najeriya wanda za su yi aiki a Najeriya wanda kuma da sun yi an gani kuma yanzu ga shi za su ba na nasu gudunmawa a wannan karni. To madalla Hajiya Sa'adatu Sani kenan tsohuwar 'yan majalisar wakilai. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan suna ministocin da aka sake fiddawa da ma waɗanda dai ake ta kan tantance su lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu je ga nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kira na farko daga jihar Zamfara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana. Hajiya kuna tare da kwamar Nasiru Ma'azu Shinkatu kakakin Shinkati daga jihar Zamfara. To, kamarar ya za ka ce game da ministoci da ake kan tantance su da kuma waɗanda aka sake fiddawa? To, alhamdulahi hajiya idan aka dibi sunayen da aka fitar yau da mm. kuma da aka fitar can baya. To, mutane ne waɗanda suka wa ƙasa. To ga dukkan alamu dai kamarar layin shi ya goce amma kuma mun samu wani kira daga birnin tarayya Abuja. Salamu alaikum na Abuja kana jin mu? To ga dukkan alamu shi ma layin na Abuja ya tsinke amma mun samu wani kiran daga Kaduna. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna. To Alaramma me za ka ce game da batun yau? To gaskiyar magana wannan tantancewa da aka yi masanatoci na farko dai muna yaba ma shugaban Muhammadu Buhari da ya mm. zaɓo waɗannan jawurtattun mutane kuma tabbas sanatoci sun nuna cewa su ma 'yan kishin ƙasa ne sun yi dukkanin tambayoyi na kwakwabu wanda ya dace. kuma fatanmu da yadda suka tantance waɗannan guda goma Allah ya sa mu ga sakamako ya fito cewa duk sun ci sannan kuma idan akwai matsalolin ya kamata su fito su bayani karara mm. kuma kada su sa siyasa ko kuma jam'iyya akan wannan tantancewan da za su yi na sauran guda goma sha ɗaya da ma sauran guda sha biyar ɗin da aka kawo ga baki ɗaya. To, mu ma mun gode da wannan gudunmuwar taka yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Na Neja kana jin mu? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Hajiya kina magana da Yunusa Tanko ne daga Bani in baka jihar Niger. To Malam Inusa me zaka ce game da batun yau? Eh da farko gaskiya ministoci da Janar Muhammadu Buhari ya wa 'yan majalisu gaskiya ni a ra'ayina ya kamata su da hankali su tantance waɗannan 'yan ah, ministoci. Hmm. Domin shi Muhammad Buhari mutum ne wanda yake wanda ya yarda da shi to da shi za a yi saboda haka nan mu 'yan Najeriya muna go. To Malam Inusa au oh, ashe kana muna goyon bayan shi ɗari bisu ɗari saboda haka nan Allah ya taimake shi Allah ya ba mu zaman lafiya na gode sashen Hausa gidan Radio Faransa gidan Radio Amurka. To mun gode Malam Inusa kuma daga nan muka kawo ƙarshen an san wayoyinmu sai kuma gobe Allah kai mu za mu sake ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasannin da aka buga a ranar yau a dukkan fadin nahiyar afirka wanda ya shafi karawa ta biyu ta zagaye na farko na neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na duniya a rasha shekarar 2018 shine zai mamaye shirin labarin wasanninmu na ranar yau inda janguriyar nijar ta fafata a star general sai kunci na babban birnin yamai da kasar somaliya sai dai abin rikewa a wasan da ya hada janguriyar ta nijar da somaliya a yau dinnan shine shahararren dan wasan kwallon kafa nan na janguriyar niger da yawa watsa ma 'yan kasar somaliya ci biyu a wasan su na farko a addis ababa cewa da ma'azu uwu ya sake mai da gami inda ya kara kabra ma 'yan kasar somaliya ci biyu a ragasu haka zalika akwai dan wasan nan mai suna sise wanda ke buga ma jamhuriyar nijar wanda aka ta ja in ja tsakanin nijar da mali din domin kowace kasa na son ya buga mata kwallon kafa to sise din dai ana iya cewa tauraron sa ya fara haskawa domin shi ma ya watsa ma 'yan kasar somaliya din kwallo biyu a raga a ranar yau a babban birnin yamai abinda ya sa jamhuriyar nijar din ta galaba ci hudu da nema tsakaninta da 'yan kasar somaliya waɗanda za a iya cewa ta yi musu gashin rogon mai mantuwa kuma a wasa na gaba jamhuriyar ta nijar za ta karon karfe ne da ita da kasar kamaru yayin da burundi ta karbi tikitin ta na shiga a zagaye na biyu na wannan tankaɗe da rairaya bayan da ta shahe tsibirin seychelles da ci biyu da nema bayan ta yi ma Seychelles ɗin ɗaya da nema a wasan da suka yi na farko kuma ƙasar ta Burundi za ta gwabza ne a zagaye na biyu da ƙasar Republic Democratic ta Congo yayin da ƙasar Chadi da ta yi ma Salewoci ɗaya da nema a karan su na farko ta sha kashi biyu da ɗaya a wasan su da suka yi a ranar yau kuma ƙasar Chadin za ta goga ne a zagaye na gaba da ƙasar Misira ko kuma ƙasar eh, Egypt ita ma ƙasar Namibia da ta yi wa Gambia ci biyu da ɗaya a wasansu na farko ta samu kai a zagaye na biyu inda za ta goga da kasar guinea yayin da kasar madagascar ita ma ta samu tsallakewa zagaye na farko zuwa zagaye na biyu bayan da ta yi wa san trafric eh, ci uku da nema a karawarsu ta farko kuma a ranar yau dinnan suka tashi biyu da biyu a wasansu na biyu sauran wasannin sun hada da wasan da aka yi tsakanin guinea bishiyu da kuma kasar liberia sai kuma lesotho da ta goga da kasar comor sai botswana da ƙasar eritrea yayin da mauritania ta goga da sudan ta kudu sai swaziland ta kabra da ƙasar djibouti kuma a ƙarshen wannan zagaye na farko na neman shiga wasannin kofin duniya na rasha na shekara 2018 ƙasashe guda uku ne za su tsallake daga zagayen farko ɗin zuwa zagaye na biyu inda za su iske ƙasashe 27 waɗanda suka dakace su za a haɗe kenan ƙasa guda 40 inda za a a gwabza a wasanni guda biyu ka je kasa ta in je taka wanda daga bisani kasashe guda 20 ne za su kai zagaye na karshe wanda za a fidda su a rukuni guda biyar wanda zai shafuwar ƙasashe guda hudu hudu kuma kowane na farko daga cikin rukunin zai shiga kai tsaye wasannin kofin duniya na rasha shekara ta 2018 haka zalika a yau dinnan ne cristiano ronaldo dan kasar portugal ya samu takalman zinari wanda ke karrama dan wasan da ya fi saka kwallaye a raga a kakar wasannin kwallon kafa wadda ta gabata a nahiyar turai shi dai cristiano ronaldo yanzu ya samu wannan takalmi na zinari wanda kasancewa na hudu da ya samu a tsawon rayuwarsa kuma ya wuce a halin yanzu lionel messi dan kasar argentina wanda ya samu guda uku a can baya haka zalika dai duka a wasannin kwallon kafa a yau dinnan za a yi wasan kwallon kafa tsakanin kasar turkiya da kasar island duk da mummunan harin da aka kai a 'yan kwanakin da suka gabata a kasar uh, turkiya haruna maman bako birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar. Wannan watan ne ya cika shekaru tara da aka harbe shari'ar 'yan jaridan nan ta kasar Rasha an sakaya saboda fallasa cin zarafin bil'adam da ta yi a Chechnya. A watan Yuni na shekarar 2014 wata kotu a Moscow ta yanke wa wasu mutane biyar hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyu zuwa ashirin a gidan yari dangane da kisan matar amurka ta buƙaci ƙasar ta rasha da tabbatar cewa ta gano waɗanda suka aikata wannan aika-aika saboda har yanzu ba a san wanda ya ba da izinin halba matar ba rahotannin baya-bayan nan na ma'aikatar harkokin wajen amurka na nuni da cewa babu wani ci gaba da aka samu wajen gano waɗanda suka kashe wasu 'yan jarida da suka hada da paul klibinikov a moscow a shekara 2004 da na natli estimirva wanda kashe a ne a shekara 2009 da wasu ma da suka biyo baya 'yan jarida da masu rubuce-rubuce a yanar gizo a kasar rasha na fuskantar barazana da dama da ya shafi hanyar samun abincinsu ta hanyar amfani da doka musamman ma duk waɗanda gwamnati ke ganin na kawo musu cikas gwamnatin rasha ta ware wasu kungiyoyi masu zaman kansu tare da cin su tara ta kuma mai da su saniyar ware da sa su cikin jerin 'yan likin asirin kasashen waje kwanan nan kuma wata kotun ɗaukaka kara ta jaddada hukuncin tare dala dubu goma akan wata ƙungiya mai rajin kare haƙƙin bil'adam yi wa shari'a karan tsaye da amfani da iko fiye da kima ya cusa tsoro da kuma sawa kai takunkumi a ƙasar rasha wanda hakan ya sa masu kare 'yan jarida da masu rajin kare haƙƙin bil'adama cikin haɗari. Amurka na goyon bayan faɗin albarkacin baki da kuma damar yin taro ba tare da tsangwama ba, ta kuma buƙaci ƙasar ta Rasha ita ma ta yi haka. Sharhin muryar Amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ƙasar. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a yau talata majalisar dokokin ƙasar Iran ta amince da matsayar da aka cimma kan batun nukiliyanta da manyan ƙasashen duniya shida. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na IRNA ya ce yan majalisu 161 suka amince da yarjejeniyar yayin da 59 suka ki amincewa. A kuma daidai lokacin da wasu goma sha uku suka ƙauracewa jefa ƙuri'a. masu gudanar da bincike a ƙasar holland kan hadarin jirgin saman malaysia mai lamba mh17 da ya faɗi a gabashin ukraine sun ce harbo jirgin aka yi da makami mai linzami daga wata na'ura ƙirar kasar rasha masu binciken sun bayyana sakamakon ne a yau talata a wani taron manema labarai a birnin hague inda aka jingine wani bangaren jirgin a gefen taron da kuma wasu daga cikin baraguzan da aka tattara waɗanda aka makale su a jikin wani karfe masu sa ido a kungiyar na kungiyar tarayyar turai a zaben shugaban kasa da aka yi a gini sun ce zaben na da alamun sai hanci duk da irin matsaloli da aka fuskanta wajen gudanar da shi zaben a yau talata shugaban tawagar masu sa ido na kungiyar frank angel ya bayyana hakan sai dai kalaman nasa sun yi hannun riga da matsayar da bangaren masu adawa ya dauka na cewa an tafka magudi domin a baiwa shugaba alfa kwande damar samun nasara yan adawa har ila yau sun kuma ya kira da a soke zaben Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Suleiman Tarawali ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.